ربنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ليس غير الله ربا العباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولاد الورى أي داع قبلكم إذا الوجود فحلا فكرى هنا لقيصرا ربنا الله من سواكم في حديث أو خليل مطلع القرآن صبحا للرشا هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد من سواكم في حديث أو قديم مطلع القرآن صبحا للرشا هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin shirin wa'azin juma'a shiri na al'umma shirin da baya gajiya a wurin gayyato iyayen malamai domin tattauna da su game da abin da ya shafi addini da rayuwa inda cikin rahama ubangiji subhanahu wata'ala muka sanar da masu kallon da sauraron mu maudu'in da za mu tattauna a wannan rana shine hanyoyi da matakai da bawa ya kamata ya bi don fita daga kowane irin kangi na ka ce kangi kowa yana da irin nasu kalubale wani kangin sa wata wani kuma kangin nasu ma fa na iyayensa ne wani kuma kangin nasu a cikin kasuwa kasuwarsa ne wani kuma to wannan shi da darasin da za mu gabatar tare babban malamin mu ɗan uwa kuma amini makusanci a shek ibrahim adam usman almadni algatu wala assalamu alaikum malam barka da shigowa ai juma'a lafiya alhamdulillah malam ina ganin daga bayanan da dai kadai ina ganin na baka aikin da kila awa ɗaya ba za ka gama shi ba saboda na ambaci kangi kangi kangi kala kala to haka ce malam kangi da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samu ta daga kangi malam ta ina ne za ka gina wannan darasi na albarka bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا الله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين yan uwa masu kallo da kuma saurare a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio wannan babbar jami'a ta jihar Kaduna da ni kullum na kan ce VITB jami'a ce na'am alhamdulillah eh, kada malaman jami'ar Kaduna su ce na musu kisha <laughs> eh, wannan jami'a ce ta musamman na'am ina amfani da wannan dama mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ah, wato hakika wannan maudu'i maudu'i ne wanda yake faɗin gaske na'am kamar yadda ka taɓo ɓangarori hmm. na damoyi iri-iri ga sunan wanda ka ce awa ɗima ma ba zai ishe ni ba yi kuma rikan ce kwanaki ma ba za su isha ba <laughs> domin wato kowace gaba ta damuwa zaman kanta take wanda inda za a buɗa ta a faɗaɗa ta to za ka samu cewa irin waɗannan lokuta da muke da su awa ɗaya mm. ko ma a ce ƙasa da awa ɗaya mm. domin kaga ko ba komai kila akwai masu iya bugo tambaya ko kuma turowa tambaya din ko bugo waya makamantan haka da ina za ka samu irin wa'annan abubuwan suka ci lokaci suna so irin wannan lokacin ba zai ba da dama a ba maudu'in haƙƙinsa yadda ya kamata ba sai dai kawai abinda ba a rasa ba na haskakawa ga waɗansu wurare wanda su ne kamar makullai na yadda shi ne saurare zai koma zuwa gare su domin ya samu haske a cikin abubuwan da suke damun shi samun mafita hakika Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam bai bar shi haka kawai ba sai yake zai rika jaraba shi zai rika jaraba shi la buluwa kuma ayyukum ahsana wala to irin wannan jarabawa tana zuwa ta hanyoyi mabambanta wani jarabawa sa kamar daga faɗa wato ya'ya ne wani lokaci zaka samu jarabawa ma a ya'yan ba kowa bane ɗaɗe ne kan zai zama jarabawa a gare shi wani lokaci kuma 'ya'yan da yawa wani jarabawarsa mata ce wani jarabawarsa kuma mahaifansa ne kila mahaifi ko mahaifiya wani jarabawarsa makocinsa ne haka za ka ga jarabawa iri-iri daban-daban wanda ba ka tsammanin ma ya zama jarabawa a gare ka kawai ya zama jarabawa muna hira da wani dan uwa ce kawai yana zaune aka kawo masa sammaci daga kotu ana neman sa abin da ya bashi mamaki shine makwabcinsa ne ya kai shi kotu dalili kawai shine wai saboda kulle kofar gida da daddare Ba ya yi wannan yana latti wannan kuma bai latti kawai ana kulle kofar gida amin. shi kenan kawai sai aka tafi da misali za a iya zaunawa a tattauna a ki za mu yi kowa na da ki ko kowa bai kamata da kariyar abun ya Ta kaga wannan jarabawa ce ta zo mana subhanallah wanda makocin nan annabi salama a wani ya ce kamar zai iya gane na haka na ɗauka na aika shi lokacin da yake da mutuki amma a ce yau an waye gari makocinka ya ka kara hmm. kuma a kotu laifin da bai zauna da kai ya tattauna da kai ba mm. shin akwai mafita ko mafita to kaga wannan jarabawa jarabawa wani jarabawa wasu shine kullun ya tashi me nisa a bakin sa lafiya Allah na. kaga kowa da irin jarabawa kowa da irin wani jarabawa wasu dole jarabawa ce a gaban shi ka makaranta ya za a yi wani ya gama karatun aiki yake nema kowa da damuwa sa to Allah dai ya jarabce mu ya gani menene yan uwa masu albarka ba tare da dogon bayani ba mm. hanyoyin cin nasara da magance waɗannan jarabawoyi suna da yawa amma za mu ambaci kaɗan daga ci abu na farko da zan fara da shi shine aikata aikin alkhairi ba tare da jiran sakamako daga gurin wanda ta yi alkhairin ba ma'ana yi dan Allah da wata hausan ta daban mm. duk abin da za ka yi a rayuwarka mm. to ka yi dan Allah ka kuma yi ba tare da kana jiran wanda kai mawa ya taka maka ba mm. ka fahimta domin shi wanda ka yi dan shi ya sani kuma yana gani zai maka sakamako mafi fici sama da wanda shi zai saka maka shi wannan na adamin da kai mawa ka fahimta wasu mai wani mai hikima yana cewa izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi illa jamila wa in tala zamanu bihi falaysa yahsuduhu illa alladhi zara ka shuka alkhairi ko da ba gurin shuka alkhairin bane hmm. domin shi alkhairi ko mun daren dadewa hmm. duk yanda zamani ya tsawo to fa babu wanda zai girbe shi sai wanda ya shuka shi hmm. ko kai kanka ko kuma wani naka mu kalli alqur'ani wanda yake tasaffuhi cikin alqur'ani zai ga Allah madaukakin sarki ya bamu wani kissa da wani bawan Allah wannan bawan Allah ya shiga cikin jarabawa ya shiga cikin matsala da damuwa irin wannan da muke fara ya shiga cikin halin kakana kai sannan ana neman sa wanted ma'ana ruwa a jallo mm-hmm. cewa ana bukatar rayuwar ne mm-hmm. rayuwarsa ake nema ya samu ya tsere ya gudu bayan guduwan nan da ya yanayin gudun ma Allah ya ba labari cikin tsoro yana ɓoyewa wannan fa ba wani mutum bane face ɗaya daga cikin manyan mutane a duniya ɗaya daga cikin manyan mutane a duniya annabi daga cikin annabawan Allah annabawan ma ba kowane annabi ba cikin ulul azmi na rusul annabi Musa alaihi salatu salam. Allah ta'ala ce fa kharaja minha khaifan yatarqab hmm. a tsorace fita ana neman rayuwarsa kaga jarabawa ce musiba ce wannan ta same shi irin irin matsalar rayuwarsa kenan hmm. yana nema ya guji da ransa yana tarakkubi wace kallon sa wane ne zai kallon sa ina ne zai je kare cikaro da wani a ce gashi an ganshi wannan da ake nema hmm. ya samu ya taho garin madiyana da ya zo wannan gari sai ya samu waɗansu al'umma suna shayar da dabbobi ruwa Allah ce walamma da ma a madiyana waje da alaihi ummatan minan nasi tsohon. sai ga al'umma maza da mata suna ta shayar da dabbobi ana ta hada hada ana ta ainihin ɗiban ruwa a rijiya ana ba dabbobi masu ɗiba a tuluna suna ɗiba masu tafiya da shi suna shayar da eh, shuka su ta gona kowa na yin abin da yake bukata da wannan ruwa amma sai Allah ce wa waje da min dunihi mumra'atani tazuda sai ga wasu mata guda biyu a gefe ai tazudani aghnamahuma suna tattara dabba ka kalli dabba tinkiya a yi fasali ko tumaki ko awaki an zo da su inda ga ruwa suna so su sha ruwan ana rike da igiyoyin su linzaman da ke jikin su suna so su kirge su je inda ake shan ruwan nan mm. amma waɗannan mata suna jan su suna tattaro su kasu gudu haka shine ya zo mm. suna tattara waɗannan dabbobi kasu je wajen waɗancan su sha wannan ruwan tare da su mm. wannan abin ya bashi mamaki ya ga su ya ce ma khatubu kuma ko ya labarin ku me ya faru da ku ga mutane na ta ainihin shan ruwa ko ba ku zo da dabbobin ku suka ce la nafsi haka suka ce kala ta la nafsi hatta yusbira bi'a ba za mu shayar da namu dabbobin ba har sai waɗannan makiwata kowa ya kammala nashi ya kaga tun anan su nuna karamci da inda suka mutane ne masu ladabi ba sa zuwa cikin cinkoso su haɗu da waɗansu mutanen da bai kamata su haɗu da su sannan suka ce masa wa abu na shekun kabiru. kuma mahaifinmu dattijo ne tsoho ne babba shekaru sarar da asirja to anan shi ne mahallin shahid Allah ce fasaka lahu kaga da ya shayin musu da dabbobin da kansa yanzu ya ɗiban musu abin da za su ɗiba za su tafi da wasu za su shayar da dabbobi ya sallame su ya koma sun matawalla ilan willi sai ya koma ƙarƙashin inuwa ya zauna ya ce rabbi inni lima zaita ilayya min khairin faqiya hmm. ya Allah dangane da abin da ka saukar a gare ni na alkhairi har yanzu ni talaka ne da Allah ina nema daga gare ka Allah ya bashi alkhairi ya san shi annabi ne da Allah ya aiko hmm. Allah ya bashi karfi domin ya dace wani duka ɗaya kafin ya baro ya mutu subhanallah warai da gaske hmm. sannan garijiyan nan mutane suke haduwa da yawa su bude murfunta hmm. na shayarwa amma shi kadai ya bude ta ya sha masa da dabbobi duk wa'annan abubuwa ne na alkhairi Allah har yanzu a wurin ka nake nema na farko ka kalli waɗannan mata mahaifinsu tsoho ne ba wani abu suke da shi ba na duniya haka yadda ya kalla balle ya ce bari in musu saboda ya samu kaza hmm. annabi musa ya gudo bai da kowa bai da kowa ya baro nisa, hmm. sannan bai da aikin yi bai da mata babu gida ba masauki ba komai da ya koma ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah hmm. ya kuma yi aikin dan Allah to sai Allah maɗaukacin sarki ranar wannan yinin ba ta faɗi ba ce Allah ya bashi abubuwan nan gaba kida Allah ya bashi aiki ya bashi wurin zama ya bashi mata ya bashi dangi hmm. ya bashi sarkai hmm. ka fahimta in, إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا كذا wannan mafarin abin kenan mm. yayi ne dan Allah da aka je gurin sama ita diyar sai ta ma sauri take ce ma uban ya a ajirhu inna na man ista'jarta al-qawiyyu al-amin mm. aka zo ce masa inni uridu an unka ka ajra ish da banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj mm. wa in atmamtaha min indak wa ma uridu an ashqa alayk kaji mala malamai na magana zaka zaka hidima kai wahala ta ainihin shekara takwas hmm. shi ne sarakin auren wasan da za a baka amma an ka cika goma dai ba damuwa ba za mu takura maka ta ina za ka iya wannan <laughs> sai ka je neman aure a ce kai hidima da wahala ta shekara goma eh. domin an tambaya na salama cewa shekara nawa annabi musa ce shekara goma hmm. ba shekara takwas ɗin ba na um. wa in kana dai malamai uh, malaman kimiyya na alkur'ani suna bayanin cewa a hmm. uh, lafazin hijaj ko in ce hijja ba shekara ba ne kamar yadda mu muke tsammani mm-hmm. hijja shine generation wato kaka na haihuwar dabbobin Mm-hmm. yanzu kamar tinkiyar da take haihuwa yanzu in ta haihu an samu hijja da kenan in ta kuma haihuwa an samu hijja biyu mm. sai daga a shekara ɗaya kila za ta haihu sau biyu mm. ko masu uku kila to mm. wannan su ne hijjar din da ake magana amma a zo na a ce malam ka lissafa shekara ɗaya wata goma sha biyu su goma mm-hmm. wannan kuma sai shi ne sadakin aure ba karamin akamari da to kaga abin da nake so mu fahimta yan uwa masu albarka mahallin shahid Allah ya bashi duk abin da ya rasa saboda ya yi dan Allah ya yi dan shi kuma Allah madaukin sarki ya amsa masa bukatunsa ya samar masa da waɗannan wannan shine matakin farko yin aiki dan Allah ba da jiran sakamako daga wajen wannan adam ba Allah kafin mu shiga mataki na biyu mm. ban san ya mana ka fito da abu biyu a waje ɗaya ba abu na farko yanzu wasu na tunanin cewar mutum a sashe ɗawainiya hmm. a cikin aure hmm. hakan zai sa ya rike ta da daraja kuma ba zai saka ci ba ce ya sake ta ko wani abu kamar da haka saboda wahalar da ya sha domin ga ɗabi'a ta ɗan adam mafi yawa in ya wahala kan wani al'amari za ta ɗaukar wannan abu da daraja ina fatan mala yana gane saboda wani labarin da kisa da ya kawo cewa yau sannan kuma yanzu gashi ana magana na hadisi nan suna alaihi wasallam aure mafi albarka ne wanda aka sauwake shi sannan kuma abu na uku malam kuma gashi alhamdulillahi Allah ya albarkace mu da 'ya'ya mata masu yawa wanda ya aka tsananta wasu ba za su samu mazan ba ma haka mata abin da ya zama kalubale mali a iya kalla wannan abu uku a wuri daya So alhamdulillah tsanantawa wa miji lokacin da za a ba shi aure a ce shi yayi kaza shi yayi kaza na al'adu wanda shari'a bata zo da su ba hmm. wannan tabbas kuskure ne na'am kuskure ne babba wanda ya saba ma karantarwar addini hmm. annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan lamari nasa da ya kasance da wancan bawan Allah shi da tijan na nagarin Madiyana hmm. wato suna da al'adu irin nasu da ɗabi'u wato malamai sun yi maganganu da yawa a kai hmm. an fahimta hmm. don al'adar wasu ko shari'a su ba ta zama tamu wa wanda ya kamace mu mu kalla menene abin da mu addinin mu kai tsaye zo da shi annabin mu ya shar'anta mana annabawa gaba ɗayan su addinin musulunci suka yi ka fahimta hmm. amma manhaji na tsarin shari'ar kowane annabi ta bambanta da wani annabi da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja hmm. amma annabawan gaba da umuma annabi ya ce dukkan mu ƴaƴan maza ne wato ƴaƴa muke wato abna illa kamar uban mu ɗaya mu annabawa amma uwa ce kowa da kashi hmm. asalin da ita ce wato ولقد بعثنا fi kulli أمة rasulan an ibudu الله wa tanibu duka musulunci to kaga shari'ar annabi Musa da basu su a kai kila ana yin irin waɗannan wani kana wannan abun fa da ka gani na annabi Musa akwai wasu mu yanzu haka ma a ƙasar nan tamu akwai kabilar da na san ba a baka aure sai ka yi noma wa uban yarinya noman kuma har abokananka zaka kira su kaya ka noman sai kayi girbi an saka komai a cikin buhu sannan a tabbatar da cewa mm. lalle za ka irke wannan ya a baka ita mm. shi ma abokinka in zai shi zai gayyace ka kai ma ka je ka tashi a aikin mm. to kaga wannan al'ada ce misali so amma mu menene aka ce mana mu kalli abin da annabi ya ce ne kar mu tsananta kamar da kawo hadisi mafi alkhairi da albarkan aure shi ne wanda sadakin ce ga mutum kada wannan haka yake sannan kuma kalli wani hadisi na daban yake cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa ma a min shay'in illa shana wato ba a taba sanya tausasawa ba a cikin wani abu face ka zai tausasa wannan za ta kawata al'amarin hmm. mutum ne zo neman aurenka hmm. auren ɗiyar abubakar hmm. kai mara ba da shi mai kuma sha tara ta arziki lokacin da zai biya sadaki ka ce ya kawo sadaki wanda yake bai gajiyar da shi ba bai wahalar da shi ba da kuma biya sadakin nan sannan ga mutunci ga karamci da aka yi masa aka yi wa nasa iyayen ma da suka zo neman auren a lokacin haka lokacin biki ba a ce hidima sai ya yi abin da ya fi ƙarfinsa ba wurin zama ma gwargwadon abin da ya samu ya da aka kai yan nan ɗiyar na taku wallahi zai ganta da kima zai ganta da mutunci kuma zai ganku da kima zai ganta da zai ganku zai mutunta ku amma kun tsananta masa kun yi kaza kun yi kaza to abin da yake komawa shine zai ga cewa yarinyar nan fa kamar ciyo da wahalar da ya sha a kanta saboda da ta zo mafi karancin kuskure ko laifi in ta yi to zai fara rashin mutunci ya ga ba zai asaran abin da ya yi ba wani lokaci za ga ana kallon abin ne kamar zai ce ato in ya san ya kashe kuɗi da ai shi ne ma zai rikita mm. a zai rika jin haushin ta ne kila ya yi auren ya ci bashi don ya burge iyayen ya burge yar tunda an matsa sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza mm. to da aka yi auren kuma wannan matsalar tana nan zai ga cewa yana cikin rayuwarsa shi kaɗai a da mm. sannan wannan yarinyar ta zama silar faɗa mishi cikin musiba da bala'i ya ciyo bashi sun masa yawa ga kuɗin haya ga kudin kaza ga kudin kaza ga kudin kaza to kaga sai zama wani irin mutum na daban wanda ba shi ne yake a ba kaga auren ne kun ya zama rahama da tausayi a gare shi sai ya zama to kuma nikima a tare da shi alhalin annabi ya riga ya faɗa mana ka'ida cewa wa manu zai amin shay'in illa sha lahu dama an cire rahama an cire tausayin an cire tausasawa a cikin gina auren hmm. tunda an matsa sai an yi kaza sai an yi kaza hmm. akwai fa malam matan da yan uwanta yarinyar za a yi aurenta hmm. mijin nan ya samo gida two bedroom flat zai aje yan nan yan uwanta suka je suka gani mata suka ce bai yi ba su yasu ba za ta zauna a nan gidan ba bai masa ba ya yi kaɗan haka ya dinga neman gida Auren nan tun yana tsora watanni fa ya dinga zuwa har tsora kai har tsora sati ya nemi gida iri-iri duk inda suka je a ce bai ba a ƙarshe inda aka je aka samu malam wani hanya ne wani wani irin sababbin anguwan da lungu wanda babu ma abin hawa hmm. kuma dole a ɗaura auren haka kaga matsi da takura irin wannan an wahalar da yaro ita kan yarinya an wahalar da ita hmm. to saboda kaga irin wannan babban kuskure ne hmm. so abubuwan gaba ɗaya muka kalle su mana bakar kada mu zaman cewa masu tsanantawa wancan al'amari na annabi musa alaihi salatu wassalam akwai darussa da allah yake su mu fahimta a ina fata muna fahimta kada a da an ce wani ya hidima ta shekara goma ka ce kai ma zaka bautar da mai neman yakka shekara goma ko shekara takwas kafin ka bashi yakka a wannan duk ba daidai abin da ya faru malam zaka ga akwai iyaye waɗanda tarbiyya ta addini da tarbiyya ta asali domin a lokutan da suka gabace mu zaka ga wani uba zai cewar ranar ka za a ɗora ma yasta aure da wani iyaka kuma in ma ba ba sadakin hmm. shi zai duki sadakin ya biya an ce akwai makwabcin ku ta nan ma marigayi sawu mai duguri wani eh. shi ma haka idan aka zo tambaya auren ya sai tabbatar kaza kaza sai yana ma iya biyan sadakin a daura auren a lokacin an riga an gama komai sai na ku ashirin ana yin haka amma matsalar da ke faruwa malam akwai mazan nan nake su mana sai ka ja hankalin mu mu maza akwai waɗanda gaskiya ma da za ga iyaye su yi musu karamci sha tara ta arziki an kai yari ma wallahi ma na yaje walakanta yariyar sai mana ya ta komai da aka yi na karamci. shi ba zai ƙara komai ba kaga yana daga cikin Musul basira mal yanzu za ka yi ka aure ka dan kwatanta dan buhun ka na shinkafa ka iya saye ɗaya ne ko zuwa dai gurgurdan matsayin mutum wani ya bari har abin su ya kare karkaf bai iya karo wani abu ya kawo ba to ta ina za ka daraja auren mata mana bukar eh. na kan ce a matsayin mu na musulmi muna da dokoki ba abin da zamu yi komai wal inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin mu musulmai ne mm-hmm. annabi sallama ya sa mana ka'ida mu a matsayin mu na masu neman aure mm-hmm. ya kuma sa mana ka'ida a matsayin mu na masu bada auren mm-hmm. duka kowane bangare ya faɗa mu iyaye a matsayin mu da zamu ba da aure ya ce ma iyar da mu kan mu a kumantar man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawiju har yanzu an bamu ma'auni da suke ni mm. na ma'auna addinin sa da ɗabi'unsa. sannan ni kuma inda zan zo a matsayina na ni ne mai neman aure mm. shi ma ya bani ƙa'ida. ya ce alaika bi ta dini daka? Ka ga an gina waɗannan abubuwan mm. to ka bincika bakin gwargwado ka samu mai addini ya tsallake wannan sikilin ka auna shi ka ji nauyin shi mm. addini da ɗabi'unsa na ƙwarai ne wallahi duk shakar da arzikin da za ka yi masa ba zai taɓa yin butulci ba mm. kama matsalar malam mm. bakar addini da yana mara bakar ba ba ai ka sa a nan wurin ba a yi wancan binciken ba roki na kullu kenan a ba kullu ba ba a binciken shin yana da addinin ko bai da addinin ba kawai tunda dai ta kawo shi kawai yanzu mu za mu faranta wa yan murai ko sai mu mata dai abin abin da ke faruwa mana a nan eh, wurin eh, ba za mu sauka a wurin nan ba yana da muhimmanci in ma'anin program din mai kare mun yi nasara <laughs> malam in kaga kulu uh, dabi'un nan hmm. malam kusan su ne zama aure da yawa ana samun kukan kuma malamai mu ce ga kawai ya ga kaiwa ustaz masha Allah sai ke irin ya bara ta hanyar mita addinin su da ya gani amma kuma zai zama halaye da ɗabi'unsa ba su da kyau akwai wajen da muka yi ya zai ya zama haka shine tambaya malamai nawa da za ka same su um, karatu daban halaye daban to ai shi sa aka ce abinci shan eh to ai shi ne halaye daban eh. karatu daban kuma aiki da karatun daban daban na kamar da kake faɗa yanzu muna da malamai masu ilimin da ilimin su akwai na sayarwa ma za su iya sayar amma ɗabi'un su ko kare ba zai ce yau to shi ne za mu a yi bincike a gano addini a gano ɗabi'u dole ne idan nan biyu a tabbatar an yi kamar yadda annabi ya ce to idan har aka samu ya ci ya tsallake mhm. to insha Allah wannan butuncin da ake ganin zai ba zai yi ba saboda an mai shatar ta arziki zai gode zai gode zai yaba ba zai bada kunya ba da izinin Allah amma ba mu bincika ba ne sai ko muka dauka ai tunda yana da gemu mhm. tunda yana dan gila wando mhm. kamar yadda wata ta zo mun da wani kes malam sun kyautata masa zato ne sun ba shi auren yarsu suka mai shaka raka arziki saboda lada ne har limanci yake a wasu mm. yana kuma kiran sallah mm. har yana zuwa musabakan karatun qur'ani ma yana ci mm. sai suka dauka malami ne mai ilimin addini mai kyawun hali ne a ƙarshe wannan butulcin saboda ba su yi wancan binciken wani da kalli zahiri na yawa sai da ta kai ɗiyar nan tana cewa ita da ɗan holewa ta faɗi wani suna wanda ban su in faɗe shi a nan hmm. ta ce da shi ta aura ma da ta san kawai hankalin ta kwanta ba malami ne addini subhanallah ga ba abin da muke kallon shi ne addini ba hmm. ai mu da ake gani ɗaliban ilimi misali ba zan ce mu malamai ba ai suna ne hmm. amma a kwankwasa a bincika a bankaɗin shi ne kawai zai zama magance irin wata abu sai ce maka addinin mu ya ba mu tsari in mun bi za mu ci nasara idan ko bamu bi ba to kaga za mu zo mu yi nadama cewa mu ne bamu mu abinda annabi ya ce muka je muka zaɓa tumin dare lambar da za a turo mana da sakonni domin makaranta malam sifili takwas sifili uku bakwai sifili ɗaya ɗaya shida tara zero eight zero three seven zero one one one six nine malam akwai wata da muka samu duk da ba su tashi da allah kaka ambaci suna na malam eh, za ka ga akwai yan yarinya ce iyayenta suka rasu da suka rasu sai dangi suka mata kamar irin aure wanda su ba suka bincike irin wannan cancantar da ambata ta halaye ba wanda na farko akwai bambanci na a wannan ya riga ya kai wani shekaru don akan yarinyar nan na farko ke na na biyu sai da yaran aka dora mata wai ta gano cewa ma mashayi da saboda ka ambaci wannan mashayin sai na dubi wannan wasiƙa ɗin nan yana mashayi ne ya buɗe mata ɗaki da hayaƙi da shaye-shaye da ƙarshe ga shekaru ga shaye-shaye ga kaza so ita mahaifiyar yariya su take cewa to ai kawai daman su ɗan uwan sun yi nufin mugunta ne don su ba kamar ba su kyautata bincike hmm. ko kuma ba su da kyakkyawan niyya ba don tambaya guda biyu ta ta turo akwai wannan tambaya an kuma tambaya da zamu yi daga baya ma da to kaga dai dai magana tana koma zuwa ga maganar annabi ne wala abu sallallahu alaihi wasallam wallahi da yadda muke cin ayan mu ba zai yiwu mu kauce wa maganar annabi ba sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. duk can zahiri da zamu gani na mai neman auren yayan mu to dole ne bincike mm-hmm. shine mun ba abin Allah zai taimake mu bisa gwargwadon niyyar mu yi bincike tsakaninmu da Allah in muka gano da kai aibi mm-hmm. wannan mai neman ƴaƴanmu mu ba shi haƙuri irin mu ba ta haƙuri ta canza wani amma babu matsala dan adam mutum ta da ke bai cika goma ba amma sai muka samu ba ita mu ce wai ɗari bisa ɗari sai mijin ƴaƴanmu ya mana ba shi ma ajizi ne dan adam ne mu kanmu mutum za a bincike akan mu za a gano aibubukan mu da yawa to amma sai muka samu a binciken da muka yi mun samu kashi tamanin cikin ɗari kashi saba'in sai mu haƙura wancan talatin ɗin ko ashirin da bai da shi abin da za a iya kawo da kai mm. dama zai iya kammala su ko ku zai kammala su ba dan adam baka samu su ɗari tsalle shi kenan sai mahakurin ban mu Allah ba. ai da zahiri ake magana amma abu yana da wasu abubuwa da kila laifuka ne ba rumu da wannan kanan shi da Allah mun kyautata zato ne mun yi aiki da umarnin manzon Allah salama to Allah kuma ba zai kunyatar da mu ba nan sai ga an zauna lafiya wallahi wannan abin da aka yi kai aka sa ikhlasi aka yi dan Allah mm. sai Allah ya kare dukkan wata fitina da ka iya tasowa mm. sai ka ga ya gyara halayensa ma ba tare da ma an san ya taɓa yin ma irin wannan manazin ba ka gani ko mm. to saboda haka daga nan ma gaba ta biyu za mu shiga kenan na maganan hanyoyin magance waɗanda shi ne tafa'ul tafa'ul ban sai zan kira shi da hausa ba kuma akwai hasan wato kyakkyawan fata mm. ka fahimta mm. da zato na alkhairi ga Allah da dukkan wani bawa da kake mu'amala da shi ka yi zaton alkhairi ba ka yi sha'un ba zato na sharri ko camfi ka camfa shi camfi mara kyau in kyautata maka zato ma'ana ni yanzu da zan aurar da diyata in kyautata ma Allah zato cewa wannan bawan Allah da ne bincike a kansa ina sa ran mutum kirki ne za su yi zaman lafiya aga tafa'ul hasan ne hmm. amma fa na zo na bashi da ina da yin kai sai zo ma ya rika dukan mun yata hmm. kada fa kaza kaga ta sha'umi nake tayi kan abu hmm. kuma sai ka ga ya je gidan nan yana mata rashin mutuncin abinda kake sa ma ranka sai ka ga yana faruwa ayi mu kalli hadisin muslim annabi ya ce Allah ta'ala na cewa ana inda wanni abdi ni ina nan duk inda bawa na yi zato na to ina na aure haka harkar kasuwancin ka auren ka dukkan zaka kima to ta zama Allah duk ka zaman to mai tafa'ul mai kyau ba mai tasha'un ba ina fata muna fahimta wani abu hmm. ka domin kaga suna da bambanci amma ban sani ba barin baka wani misali kissa ce wannan ya faru hakikatan shi ma sarki ne mala abubakar wannan sarki sai ya mafarki haƙoransa sun zube gaba ɗayansu da ya mafarki haƙoransa sun zube sai ya aika aka kira masa wani mai fassara mafarki amma sai aka samu ne shi wannan mai fassara mafarkin ta shaƙumi yake yi ma'ana yana canfawa ne da ɓangaren mara kyau abin da ya gani ya ce wannan mafarkin naka ranka ya daɗe yana nuna cewa dukkan dangin ka gaba ɗaya za su mutu a gabanka kowa zai mutu a familinka a gabanka wannan fassara ba ce masa sarki daɗi ba mm. sarki ya umarni kawai a aika shi wajen hauni a kashe shi kawai kashe shi kawai eh shi mai fassara mafarki eh shi mai fassara mafarki mm. ka san sarakuna wani lokaci ana sai ana musamman irin da suna da wannan zafin sarakunan mu ne yanzu masha Allah mu cire kitsa mm. <laughs> ka gani kawai ce a kashe shi Na. sai aka nemo wani mai fassara mafarkin da dawa shi kuma sai aka yi sa'a wannan tafa'ul yake da ya zo bai san wancan ma ya zo ba sarki ya gaya masa ga irin mafarkin da yi sai ce lalle ne gaskiya ranka ya daɗe wannan mafarkin abin da yake nunawa duk a cikin danginka gaba ɗaya kafi kowa tsawon rayuwa tsawon shekaru me bambancin wannan fasarar da wani eh. akwai bambancin wani abu samun bace ibara ce ai eh. ya fi kowa tsawon rayuwa eh. kaga dukkan su ba wanda zai kai shira kenan za su mutu a gaban shi ya kallon yana eh. amma bai ce za su mutu gobe ya ce ka kowa tsawon rayuwa za ka yi tsawon rayuwa ka kowa tsawon rayuwa a cikin family ya ji daɗi da tsawon rayuwa ta nan ya mai tafa'uli mai kyau wancan kuma sai ya ta ɓangaren tasha'uli ya ce duk kowa zai mutu a gaban ka kaza kaza kaza wannan aka kashe shi wannan aka yi masa sha tara ta arziki ya ji daɗi bambancin iya magana kawai magana amma kuma fasara iri ne ce na'am hagari iri ɗaya ce hagari hmm. hmm. so a nan gurin wani abu ya zo mun ya kamata in ji hankalin masu kallon da sarare eh. kada wani ce ya yi mafarki haƙorarsa sun jibe zai <laughs> kaskara wannan labari ya ka bada da yanzu yau da bawai daga duk abin da ka gani a mulki kawai zai zama zai zama gaskiya amma dai eh, abinda malaman nan suka fassara kenan hmm. kuma tabbaci hakika ba ina so ya hmm. sa mutane su yi ta abubuwa ne zubewa haƙora na da alaƙa da mutuwa a mafarki. Hmm. Eh, amma dai mu basta a nan ka basta da muka ko wannan isa kada wani ce to ai na farko kaza kaza ya ma da ni kaza kaza to malam eh. akwai kafin ka ci gaba wata tambaya da naga ita ma gaskiya malam tana da kyau kwarai ta ce wata ce ta malam ni asali na da iyaye na gaba ɗaya mu ba musulmai ba wani na riga na kan tosika wani ne ya yi silan su yi aure kuma ta musulunta ta ce shi mijinta shi silan musulunta ta kuma ta yi farin cikin zama da shi amma Allah ya masa rasuwa to yan uwan sun yi sun yi katta musulunta katta ya auren ta jira da zashin danginta amma sai ta zaɓa musulunci ta ce to ƙalubalen da yake damunta sai ki ga ta ce me yasa mu hausawa suke musu gori suke goranta ma ita shi da ce ita ƙalubalenta me yasa hausawa musulmi suke goranta mu wani wata ƙabila in ta ce ta musulunta sun ake ta koma ga gidan jiya kuma ita ga ta musulunta na gaskiya ba za ta koma ba amma kuma slate wani ta ai dan hana ce ma ƴaƴanta babu kuma mako ai adda ba musalla take ba wani ce ma ai ta kafira ce irin wannan malam maringari ce yana bakanta mata da tana yin kuka ta ce malam wani ya daga cikin babban kalubale a rana ta ce ta kasa koma ga danginta ta kuma ta cikin musulunci kuma na mata gori wanne ne ba wanne ne ba ana kyauta gaskiya wannan ya uwa ina ba ta haƙuri kuma haƙiƙa wannan na daga cikin cututtukan da ke damun mu wallahi jahilci ne duk wanda zai faɗa mata irin wannan magana ya nuna cewa shi jahili ne ai kowa musulmi ne duk wanda ka ganshi a duniyar nan haka muke zuwa da musulunci muna zuwa akan fitra ta addini mm. annabi sallallahu alaihi wasallam min mauludin illa yuridu ala fitra fa abawahu yuhawilanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wanda zai zo duniya yana zuwa da fitira ta musulunci ne iyayensu ke mai da shi ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi in yaro ya taso da addinin da iyayensu ke sai ya bi su amma musulmi yake zuwa duniya so idan mace ta musulunta ko namiji ba wai dama can addini sabo ta shiga ba dama musuluncin addinin ta ne tun farko da ta zo duniya a ta dawo ne kan addinin ta hanya na gaskiya ta gane to ai jahilci ne wani ya kalle ta ce mata to babba hmm. ko a ta musulunta ne da bata san komai ba kaza wannan hmm. alama ce mutum kamar ya dauki abun magana ne yana shirya cewa kai ku zo ni jahili ne ni jahili ne wannan ma'anar magana so da ka ta kwantar da hankalinta ta yi haƙuri hmm. ta kuma baiwa ƴaƴanta haƙuri cewa wai mutum ya tuba ko ya musulunta ba aibi bane ina da ta da inda Allah ya ma muku ba ta sai ku ga mutu yanzu ai ina sallan ko haka take cewa shikenan Eh. wallahi in ba ta yi to yanzu tana yi ta mai eh. sai a kanta ita din wanda take faɗin wannan magana wa ya san matsayin ta a wurin Allah eh. wa ya san matsayin wannan da take ce mata ita ta tuba ne ba wanda ya je ga aikin hajji ta yi da komai da komai ba duka a cikin musulunci ba ba ma to kaga irin abin da ke faruwa kenan to so ka kaga wannan gaskiya bai kamata hankalin ta ya tashi ba ina fata Allah ya kawo mata mafita ya ba ta miji na kwarai miji na kwarai kamar na farko da ta ji daɗin zaman sa mm. Allah ya azurta ta da na kwarai wanda zai rike ta da amana da ƴaƴanta amma dai hakikatan wannan kuskure ne babba mutanen mu suke yi mu sani ba daidai bane ba daidai bane ya cikin munana mu'amala da abokin zama na'am eh. to malam muna mu je ga da eh, kangi na uku mataki na uku kenan to alhamdulillah hmm. na daga ciki haƙuri na'am dukkan jarabawa sirrin cin nasara akan ta shine haƙuri hmm. in dai dan adam ya zamanto yayi haƙuri to Allah wadaukin sarki zai ba shi nasara kuma zai ba shi mafita a cikin abin da ke ciki inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab ko da alahira ne Allah madaukakin sarki zai ba shi mafita sannan idan ya zamanto cewa a duniya ne kuma Allah mulkin sarki ya yi bayani a cikin alƙur'ani ya cewa a yi masa albishir wa bashir sabirin ka yi wa masu haƙuri bishara الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ula'ika humul muhtadun hmm. kaga ababe guda hudu sun tabbata ga wanda yake haƙuri a cikin al'amuran rayuwa na mu'amala ne ta kasuwanci ne na zamantakewa da ta aure ne da duk wasu abubuwa da suka sha kai ya zamanto ya yi haƙuri to Allah yana cewa yana masa albishir hmm. bayan albishir din nan kuma Allah yana gaishe shi hmm. Allah ya ce shi shiryayye ne kamin kuma yana da aminci daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk a sakamakon wannan haƙuri annabi ayyub alaihi salatu wassalam ya shiga jarabawa Allah ya jarabce shi da rashin lafiya a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya warkar da shi saboda haƙurin da yi kuma Allah ta'ala ya kintsa masa matarsa hmm. domin da matar kamar yadda malamai suka ce ita ma tana da wasu laifuffuka da take aikatawa hmm. take masa hmm. Allah ta'ala ce wa aslahna lahu zawjuhu kuma saboda haƙuri Allah ta'ala ya kyautata ainihin wato mu'amalar matan sai ta zama ta gari su suna ka haƙuri wato mabuɗin cin nasara ne a komai na komai komai komai in ce komai kuma ina nufin komai mm. to mala akwai wata tambaya da na gani ita mata da muhimmanci ita ce wani dan a cikin bayanin gabatarwa ta na ambaci abu sai malami na malam musa isa bayan ya yi maka fatan alkhairi da addu'a da kuma ya ce shiri yana kyau sai ya ce kai a kan wannan maganar malayin sharhi akan kan ta maganar wasu mana suna fama da matsala na yara ƙangin da ke su matsalar yara sai ka ko yaro tun ɗan ƙanƙanin sai ya ta biye ma yara wanda ba sa ji kuma ba wai dan uban ko iyayen ba sa iya su ba amma abin yana gagara idan yaro ya zama tona da matsala mala ne mafita akwai wani shawara ɗazu wata mai baiwa Allah take gaya mu ta ce iyaye su lura kar ku ba ɗanku irin ko gwangwani ko wani kwano ko wani marfin wani abu ku ce ya ɗauka ya je ya rika kai ma irin masu sayan abun bola din karfi masu mm. sayan tara bolan din nan suna mm. saida ce in ka sa ma yaro ya je ya kai ya sai wannan abu ya samu kuɗi to in ya randa babu zai ɗauki abu mai amfani ya je sai ya samu kuɗi ya kashe to to to malam ba sai ya kake tunani ga da wannan ba malam to gaskiya a wannan janibi addu'a tana da tasiri na addu'a na farko mutum ya roki Allah ya hada shi da mata ta kwarai ta zama to uwa ta gari ga ƴaƴan da za su haifa sannan lokacin da za a samu mu'amala ta kusantar aure a yi addu'a kamar yadda shari'a ta tsara idan an samu cikin ma a bi abin da annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallam a kuma rika yi cikin addu'a kuma a saurari alkur'ani da wa'azi da abin da ya dace a ce an saurara mai kyau kada saurari kaɗe kaɗe mm-hmm. domin wannan yana tasiri ga jariran tun suna cikin cikin su sannan yaro ya fito a yi masa addu'a da huduma da fatan alkhairi a samu suna mai kyau a sama yaro yana tasiri a tare da shi mm-hmm. shi ma tafa'uli ne mai kyau mm-hmm. su sannan kuma a yi ƙoƙarin nemo halaliya ana ciyar da shi da mahaifiyarsa domin ruwan nonanta da ke tasowa ruwan ya yaron ya tsotsa ya zama ta ci abincin halal ne shi ma ya tsotsi nono na halal shi ma an ci da shi da halal zai taso ya zama cewa ba zai kan gare ba da izinin Allah kuma duk wani abu na alkhairi da uba zai yi ƙoƙarin sa 'ya'yansa kai. idan makaranta ne su tafi tare hmm. idan masallaci ne su tafi tare hmm. wani wuri ne za a je na alkhairi ne a je tare sadaka zai bada ya badan shi ma ya bada hmm. ba aka sun hakan ba kamar da kaga wannan matar ta baka shawara to wallahi da gaske ne in kana tura yaro ya je ya dauki wani abu sai da ana an su kuɗi to zai gano ta wuce ashe in ya bada kaza zai samu kuɗi to shikenan kawai duk abin da ya burge shi kawai zai dauka ya bada kuma idan har ba zai iya dauka a gidansu ya bada ba to zai ga daukan na wasu na wasu zai dauki na wasu a hmm. gani ta so da wannan matsala tabbas kamar da ka faɗa wallahi ta zama ruwan dare a yanzu hmm. iyaye da yawa suna kuka da kangarewar yara so da ina ba iyaye shawara cikin dare a tashi a gaya wa Allah a yi sallah ko da raka a biyu ne hmm. a yi kuka a zubar da hawaye aka yi karan ya ya'ya zuwa ga Allah madaukakin sarki a roki Allah ya shirya da su dan shirya a hannunsa take ke kuma ko kai uba dukkan ku iyaye kowa ya yi ƙoƙarinsa wajen ganin ya ɗora 'ya'yan akan tafarki madaidaici iya iyawaka amma shiriyar a hannun Allah ta hannun Allah ta kai kuma sai ka roƙi Allah ya ba su wannan shiriyar hmm. amma kaka ce saboda ka yi ma yaron ka kaza ka mai kaza dole sai ya yi kaza me yasa bai yi kaza ba ka bige shi wani ma ka ga ya kai ɗansa wajen hukuma hmm. da sunan aladattar da ɗan a ƙarshe ka ga yaron ya ƙara haɗuwa da waɗansu kan garbu hmm. ya sake shiga wasu harkoki marasa kyau to idan za mutum ya hada tsakanin tarbiyya da addu'a mana addu'a kamar za a yi cewa albayin khawfi wa raja kenan hmm. yana fatan Allah ya shirye da su kuma yana tsoron kasu su gari to Allah zai taimake shi hmm, Allah ya taimake to amma malam akwai wani abu da nake ganin wannan dan bidiyo dan wannan bidiyon na duk tambayar da na maka bidiyon ta da ne malam a cikin wannan kafin su yanke wannan bidiyo ina ganin malami za ka kara da shi eh, aljaru kabla dar ni inda nake kallon abun hmm. idan ya zama to a layi hmm. layin da ake sauni layi ne da masu yawan yara suke da matsala hmm. ba ka tunanin cewa in ba gidan kansu bane su canza wani layi mai mafi dacewa a to ai dama haka yi kamata malamuka ko da ban faɗa ɗazu ba kaga wato dole ka nemi wane ne makocinka kafin inda za ka zauna so da muka tashi gina gida ko muka tashi za mu sai gida ko za mu nemi gidan haya mukan je kawai ainihin mu gidan ginin ya burge mu yi hmm. ɗakin ya yi kyau hmm. apartment ɗin ya burge mu an sa kaza an sa kaza abubuwa luxuries na rayuwa hmm. ga nan a ba ma kallon suwa ne ne makotanmu da za mu zauna tare da su rayuwa mm. wannan yana da matuƙar muhimmanci so idan ka je anguwa akwai wato wasu wurare da nakan faɗa ba na so in faɗa nan gurin mm-hmm. a irin wannan shirin mm. amma waɗanda ne maganar da su sun sani in suna sauraron mu mm. nakan ce akwai wasu anguwanni a jihar kaduna da ni ba zan iya zama a wannan anguwa Mm. anguwannin ba na faɗi anguwa kaza da anguwa kaza da anguwa kaza haka misali na faɗe su mm. kuma dalilai na su ne matsalar tarbiyya da mm. haka na faɗa na faɗi wannan su sai zamanto cewa idan ka tashi za ka zauna ka kalli anguwar su waye mazauna gurin ina wurin ibada su yake kafin ta kuma labaka ka fara duba shin akwai masallaci misali ko ko babu mahaifiya ko ce ɗaya daga cikin matan da suka cika ɗari bisa ɗari a duniya da bakin manzon Allah sallallahu alaihi Sallama mm. domin ya ce maza da yawa sun cika amma kaɗan ne cikin mata ba su wuce guda hudu ba suka cika ɗari bisa ɗari mm. da na Khadija da Fatima da ainihin wato na Maryam da kuma Asiya matar Fir'auna ah. to matar Fir'auna nan tana cikin wuce kudin da Annabi sallallahu alaihi sallam mm. me ta nema makoci ta fara nema a aljanna ma sai da ta nemi makoci kafin ta ce a gina mata gida ta ce rabbi binili indaka baita sannan ta ce baita filiyan haka suka ce ta nemi makocinta shine Allah kafin ta ce a gina mata gida a yau da yawan mu muna kallon kyan gida ne ba mu kallon anguwar da environment din society nan menene yaran suna da matsaloli iri kaza idan ƴaƴana suka fito dole za a samu interaction tsakanin ƴaƴana da wayannan marasa tarbiyya za su iya tasiri mm. ko kuma kila dan anguwan mara tarbiyya zai iya ganin ƴata ya zo ce yana son tunda ni da ƴata ba auren ta zan yi ba dole in fitar da ita auren wani namiji da ba to dole zan ba shi wannan zan ba wannan mara tarbiyya ne ko ko ya zan to kaga ashe yana da kyau ka kalli ko ina ina za ka zauna su waye abokanai ƴaƴanka ko kuma in yanzu ba su nan ba su da abokan amma in na koma anguwa kaza ba za su yi sababbin abokanai su waye za su da abokan yan anguwan ba masu irin wannan ɗabi'ar zai su ne da su za su tasirantu kuma ka shin ka ba su tarbiyya tun farko ma kana da natsuwa ɗari bisa ɗari akan za su iya ma ƴaƴan nan anguwan tasiri mm. su su canza su idan suna da hali mara kyau mm. ko ko a'a ka yi sako-sako ne ta yadda su ɗin ƴan anguwan ne za su yi ma ka tasiri mm. tunda sarkin yawa sarkin ƙarfi za ya fi sarkin ƙarfi to kaga waɗannan abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su kare ya zama muna fifita kawai abin da muke so mu daga kallon kowane jalibi na shari'a mana bakana komai wannan aya da na karanto da ta harafi mahayaya din nan fa ka gaba ɗaya wala bakar wala bakar ya da riga in zaka ji sai ka da wani irin da zani da ayar wani da gaske da yi ai wani zani wanda ya sa'a mu addinin ka takalmi menene a son ɗinsa wani zane aka yi zai yi ka sa'a mu addinin ka agogon hannunka kaza ko me kalla ka auna shi da addinin ka ka kai musulmi ba wai kawai kawai abu ya burge ka kawai ka ci ah, shi ke nan ni abin da ya burge hmm. Kuje rana zama sai a zo a yi fi da wani shakali a yi mata ado ga an yi abubuwan da yake salid ne cross wanda kuma addinin ka zai ka damar wannan ba kaga duk ana ce musu mukhalafat kadiyya hmm. so yana da kyau a ce mutum ya zamanto a rayuwarsa yana kallon irin wa'annan abubuwa hmm. kafin ya zartar da su malam kafin mu ci gaba akwai uh, shi kansa ga sunansa a nan, inda ya ce. assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi da fatan malam zai koma gida lafiya jamilu hamza amma kuma a cikin bayan ya yi wannan fatan alkhairi na sai ce mafi yau 'yan kasuwa mana su ma suna cikin kangi ya ji ba mu magana 'yan kasuwa ba a hmm. suna cikin kangi wasu na kare arziki wasu na tsananin rayuwa to malam wani su yanzu wanda ya tsinci kansa a cikin wannan kangi ya za a daga gari shi ma ya ji tsoron Allah ya kyautata alaka shi da ubangiji Allah ne mai azurtawa kuma Allah ya ce ka tashi zan taimake ka in an fita nema an sa ikhlasi an yi gaskiya da amana a cikin mu'amala an sana ce idan sadaka wa bayyana buri ka lahu masu tijarai da idan suka yi gaskiya suka bayyana aibun ma kaya Allah bisa albarka a cikin kasuwancin su amma daga lokacin da ya zama to sun yi karya sun ɓoye mm. to Allah madaukin sarki yana zara albarka sai ka cewa mutum duk abin da ya samu zai lalace ba zai je ko ina ba amma idan ka yi gaskiya ka zama mai haƙuri da girmama mutane da suka zo su yin kayanka mm. kuma ka musu gaskiya ka ne ka musu rangwame a lokacin da suke buƙatar rangwame mm. musamman wannan yanayi ba a yi amfani da wannan dama ga azumi muna fuskanta abubuwa suna tashi akan ce tashin gauran zabi so 'yan kasuwa su tsoron Allah su sassauta wa al'umma su ma Allah zai sassauta musu duk wanda Allah wanda ke sarki ba shi dama ta yana da wani abin sayarwa da har za a zo gurin su a nemi wannan abin to ya ɗauka Allah ya ba shi wata dama da zai samu aljanna ta wannan hanyar shi to wannan kayan na wani ko sai na samu aljanna da izinin Allah ta hanyar ta mm. zan sauƙaƙa wa al'umma mm. zan faɗa musu gaskiya mm. zan yi musu kaza zan yi kaza zan yi kaza na alkhairi wanda kowa zai ji daɗi ba bakunan mutane da za su amfana tana maka addu'a baka san alkhairin da kike kuma Allah zai karba sai kaga albarka tana ta buɗuwa maka kowane lokaci amma lokacin da ya zamanto an samu akasin haka sai ya zamanto cewa ɗan kasuwa ya faɗa cikin jarabawa saboda rashin gaskiyar da ya sa da kuma rashin godiyar Allah da kuma cutar bayan Allah sai Allah ya zari albarka da take ciki malam wayanda su Allah ya jarabe su da bashi akwai wata addu'a malam zaka yi masu ishara zuwa gare ta to samu mafita shi ka ga daga cikin babban kangi da yake damu tun daga hukuma har kasa ba wani baya cin bashin nan ma sai wani Allah ya tsaye. tun daga hukuma har kasa sai wanda Allah ya kare shi kawai ba wata mutum da ko wanda ya sa ka suna mun da wani wani wani wani aboki na <laughs> irin irin yana da yana da barkwanci sosai eh, in ka zauna da shi eh. sarahatan zaka zaka da wuya ka haɗu da shi ba ka yi dariya dan yana da wahala eh. kusan ba zan iya ce maka wai dole dole ɗari bisa ɗari bane amma da wahala ku haɗu hmm. ko rabu ba tare da ka yi dariya hmm. to a masallaci hmm. limami ya tashi dan yi nasiha a ƙarshe addu'o'i ya ce Allah ya raba mutane da bashi kawai da na ce mala amma ban da bashin ne fa ya ce saboda shi duk wanda yake rayuwa a ƙasar nan ba zai taɓa mutuwa ba sai da bashin nefa yake mutuwa saboda eh, ai wai nefa dole kawai ko yaya sai sun bi ka bashi <laughs> ga cewa kowa ana bin sa bashi su ne zama a kasa ya kira da shi abokin na gaskiya to almuhim aka rabata Ina addu'o'i Allah sallama ya karantar da sahabbai eh. addu'o'in suna da yawa amma dai wanda ya inganta ga waɗannan guda biyu da ya faɗa mutum ya rika addu'a Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agilini bi fadlika amman siwak in dai ana yawan nana ta wannan addu'a da izinin Allah Allah zai hore wa mutum ya rabu da bashin da ake bin sa sannan addu'a ta biyu shine wato alaumai ne a uru bika min alhammi wal hazan wa min alajiji wal kasal wa min aljibni wal wa min ghalabati dhaini wa qahr rijal a wata riwaya wa min dhalai dhaini wa qahr rijal saraka in ana waɗannan addu'o'i da izinin Allah da izinin Allah to za a rubuta bashi domin bashi cuta ce tana da wasaruri da yawa da take haifar haifarwa an fahimta ko shari'a ta ba wanda ake bin sa bashi daman ya zauna a gida ma ya sallah kare je masallaci in dai san za su haɗu da sa ba shi ka fahimta amma ba ana nufin sallar ta faɗi bane yana akwai masallacin da zai je sai canza ya je sallar yawa amma dai wai saboda a nuna maka yadda bashi yake mm, mm. na'am to kusan malam lokaci ya riga mana halinsa abinda zan kara akan wannan shine a yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na san da yake malam ya ambaci abubuwa biyu ne amma na ga kamata mu samu wuti. <laughs> a rike wannan a yawaita ai ai da aka faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin din ma Allah ya faɗa amsa yace fastajabna lahu mun amsa masa addu'a sai saboda haka wannan la ilaha illa anta tana da matukar muhimmanci annabi yana cewa addu'ar mu abocin cikin kifi annabi annabi yunus ya ce ma da abiha mu'minun illa sajabal lahu mu'mini mai taba addu'a da ita ba ce Allah ya amsa masa da a ciki a rika mai maimaita wannan dan Allah zai taimako na to kusan kafin mu na itabar mashirin zamu karanta wasu ne ba dan ba za a ba da an samu amma san muna tare da su kura kaɗan ne assalamu alaikum malam mun ji daɗin maudu'in maudu'i Allah ya saka da alkhairi daga maman Naziru tudun wada assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi mara daɗin wannan shiri Allah ya saka muku da alkhairi ya haɗa mu a aljanna firdaus malam ku ji hankalin maza da su daina barin mata cikin wahala hakan ba daidai ba ne ku tashi lafiya sako daga yakubu manci ba da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina muku fatan alkhairi mara daɗin wannan shiri naku da fatan za ku tashi lafiya daga mahmud umar unguwar rimi a yi haƙuri yanzu za mu naɗa tabar shirin mu Eh, wasiƙa ta kusa ta ƙarshe shi ne assalamu alaikum assalamu alaikum barka da rana malam ina da tambaya malam na kasance ina da wani saurayi na so na kuma nima ina son shi amma mahaifin ya ƙi amincewa da ya aure yanzu kuma gashi yanzu shekaran mu biyu da shi kuma har yanzu yana suna amma a yanzu mahaifa na nima sun ce da sai dai na rabu da shi a kan haka har mahaifiyata take fushi da ni malami ne ne hukunci na yanzu sako daga aisha aliyu riga ta kaduna aisha za mu ba da amsa tambaki a shiri na gaba da yake lokaci ya riga mana halinsa malam wasu ka tana da muhimmanci amma ba dama a yi magana sun malam da a ce na ba shi dama yadda abin da zai ce amma lokaci ne ya riga ya tsure mana kusan gaba inda ba a minti ɗaya malam za ka yi amsa tambayar nan ba a to dole ta yi haƙuri ta nemi yadda iyayenta ta nemi yadda iyayenta kwarai da gaske ta yi haƙuri ta nemi yadda iyayenta saboda shi dai iyayensa ba su yadda ya awai ba ita kuma iyayenta sun gaje da jiragi da suna ganin ta a gaban su suna so ta nemi miji ta ya Allah zai ba ta zai zai zama mata mafi alkhairi to anan cikin shawara da aka baki Aisha ki biyayya da da ga iyayenki wannan biyayya da da da zaki ga iyayenki sai Allah ya sanya albarka sai ki ga wani sauri ya fito kamar malama sha Allah <laughs> godiya ta musamman inda Dr. Hakim Baba Ahmad yace kai ne kai yau ku yi shiri mai ma'ana kwai daga sai kika man da ɗana na kuma a Sheikh Malam Ibrahim Adam a Usman Al-Madni duk ya ci a gaishe da kai malam a cewa biyun ma'aikatan DITB aliyu Radio Alhaji Ibrahim Muhammad Makarfi Hajji Halima Abubakar giwa Umar Alhaji Murtala Shehu Giya ɗaya Yusuf Bala da gata Alhaji Usman Juma da Alhaji Aminu Tahir belisco sai aisha maman sufan sai siddika abdalla ba da ko sarauniya wani shiri mai albarka a kowace na rage jinta aisha wannan wace ce kawo wata ce waye kawo na manta sunanta tana yawan bibiyar wani shiri mai albarka kwana biyu amma shirin yi wa tana da ke ta da fatan ah, allah ya kai mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تسعون أهل الورى أي دار قبلكم في ذا الوجود فحلا فكراهنا لقيصرا ربنا من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم